بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام ga tambayoyi da yan wasu ka turo kuma tawfiqi illa billah alaihi wa ilaihi unib wannan yace assalamu alaikum malam akwai bashi da bankunan musulunci suke bayarwa akan yarjejeniyar biyan bashi misali duk talatin ga wata duk talatin ga wata to idan ranar ta zo mutum bai saka ba to kudin zai rinka karuwa har ranar da ya saka to wannan karuwar ko da bai sake bari ranar ta kubce masa ba amma wannan karin ba za su sauke masa ba biyan kudin ya canza malam ya abin yake na gode ah, wato idan ah, suka caje shi ƙari a kan abin da zai biya ƙari a kan abin da zai biya saboda ya yi jinkirin biya to wannan garamatu ta akhir kenan garama ce wato kamar a kamar tara ce suke cinsa penalty eh, tara suke cinta kuma wannan kudin in sun karba ba sa cinsa bankin ba sa karba ba sa cinta ba sa raba ma'aikata ba sa raba masu bankin ware shi suke yi a wani account daban sannan suka tattara sai su fitar da shi su bayar da shi su bayar da shi a ayyukan alkhairi eh, sadaka kaga irinsa ne suka yi wannan kamar ɗaya daga cikin bankunan wannan asibitin nan na jakara asibitin mata asibitin haihuwa ne ko? sabakin zo eh. eh eh inda palace ma da take aka sa musu sola yanzu ba ruwansu da sayan diesel ba ruwansu da sayan diesel daga irin wannan kudin da yake taruwa ne suka yi haka eh, eh ta sabawa da yi to amma idan kuma suka ci gaba da cewa wannan karin da suka yi masa ya zama zamanto shine asalin kuɗi wanda za su yi lissafin abin da zai rinka biyan su kuma a kai to wannan kaga sun ci riba wannan sun ci riba wannan dai ƙarin da aka yi shi kenan in suka ware shi to amma wata mai zuwa za a koma wancan dai asalin lissafin da ake in suka canza lissafi ban san yadda suke yi ba amma in har haka ne kamar yadda wannan ya ce a cikin tambayar suka canza lissafi suka koma wato a ƙarin nan da aka yi masa ya zama to ya koma shine uwar kuɗi aka rinka lissafin riba a kansa to wannan ta zama riba wannan ta zama to riba ah. saboda aka ce je ya complain eh, ai ba ma ya complain ba ya je central bank ya je babban banki ya gaya musu su kuma za su ɗauki matsalar in ma ya kama za su je su bincike na musamman akan wannan don ba sa wasa a kan irin waɗannan abubuwa alhamdulahi saboda tun da an ce na musulunci ne duk da yake babban bankin ba banki ne na musulunci ba amma ya sa ido tun da ya yi dokoki mm, ya an fitar da dokoki kuma sun tsaya dole abu dokoki kun san ba wanda suke so abu dokar su irin banki mm, saboda a tsare dukiyar mutane saboda haka ya bincika a gani to sannan yadda za ka gane idan sun baka payment schedule wanda aka ce duk wata ga abin da za ka rinka biya to aka samu jinkirin za su fitar maka da wani sabon payment schedule ne wanda ya sha bambancin da na farko to in suka yi wannan to nan ne zai bayyana a gare ka to sannan wannan ya addu'a ya ce Allah ya kara manin lafiya da nisan kwana mai amfani amin Allah ya ji kan magabata ya sa aljanna makoma amin tambaya ya ce musulmin da baya sallah an ce hukuncin kisa ya rataya a kansa haka ne malam eh wannan shine mazhabar imam malik da imam shafi'i cewa wanda ya bar ya baya sallah aka ce masa ya sallah ya ki yin sallar amma bai ce yana musun cewa sallah ba wajiba ba ce ya yadda sallah dole ce amma dai ya ki yayi to wannan za a za a ba shi dama ya tuba har zuwa fitar lokacin sallah in har lokacin sallar ya fita bai yi sallah ba to hukuncinsa shine a kashe shi haddan a sare wuyansa bisa haddi amma ya mutu musulmi za a yi masa wanka za a yi masa sallah za a ci gadansa kuma matansa za su yi masa takaba abubuwan da ya na wasiya za a zartar da su za a ba su dai hukunci na musulmi shi imam ahmad ko cewa suka yi a kashe shi kuma an kashe shi a matsayin wato kafiri sun dauke shi barin sun dauki barin sallah ridda ne sun dauki barin sallar ridda jiya muka yi wannan karatun a cikin umdatul ahkam muka kuma bayyana cewa akwai ra'ayi na ra'ayin imam abu hanifa shi ne ba za a kashe shi ba sai dai za a yi kai masa ukuba har ya tube sallah sai kuma ɗaya daga cikin malamai wanda shi ma cikin malamai amma kuma abin mamaki cikin malaman malikiya ne ali ibn al-mufaddal al-maqdisi al-iskandrani wanda ibn da tsikin ya kawo kistarsa ya kawo fatawarsa da baitoci wanda ya yi a kan wannan matsalar ya nuna zaɓinsa shi abin da ya zaɓa shi ne alƙali zai yi ishtihadi ya ga abin da ya dace da ai masa hukunci da shi ba tare da ya nasabta shi zuwa ga kafirci ba domin a dalilin rashin kafircinsa ya fi ƙarfi wanda ya bar sallah ba a wato a hadisin ubadatu bin samid ya nuna kan cewa ba za a ce yayin ridda ba dan ya bar sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace salloli biyar Allah ya rubuta a dare da rana wanda ya tsare su ya kiyaye su yana da alkawari daga Allah cewa Allah zai sa shi a aljanna wanda kuma bai kiyaye su ba ba shi da alkawari daga Allah in Allah ya so ya masa azaba in Allah ya so ya gafarta masa to kaga ba a faɗan wannan hukunci ga wanda yake kafiri kafiri kan fa fa'ula'ika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun hmm. su kafirai Allah ayyukansu batattu ne kuma ‘yan wuta ne kaga ba za a ce Allah in Allah ya so zai gafarta musu ba wannan ga wanda yake ya yi abin da yake koma bayan kafirci saboda haka wannan hadisin ya nuna wanda ya bar sallah ba za a yi hukunci da kafircinsa ba to amma kuma za a yi masa horo shi ali ibn al-mufaddal yace sai a yi masa horo mai tsanani bisa ijtihadin alkali da ya gani bisa ijtihadi na alkali domin shi haddi shine wanda shari'a ta iyakance shi to babu dalili da ya zo nafsi akan cewa wanda ya bar sallah ga abin da za a yi masa an karyata ta yi wannan ya kafirta idan ya yi inkarinta shi ne ai yake cewa shi ne ƙaunin zuhuri ibn shahabi zuhuri ya ce wanda ya bar sallah ya ce shi ba zai yi sallah ba saboda yana ganin shi addininsa yadda ya fahimci yadda za a yi addini ba a sallah ko ya ce shi musulmi ne amma yadda yake ganin za a yi addini ba a sallah hmm? kamar wani sinfi na 'yan ƙur'aniyun da za su ce su su ba sa sallah biyar su ba za su yi sallah biyar ba sau biyu kawai za su yi sallah da safe da rana da safe da magarba da almuru hmm? eh, eh tsarafayin na hari hmm? to wannan kaga sun yi inkarin sallan salloli to wannan wanda suka yi wannan sun kafirta hukuncinsu su shine hukuncin wanda ya rida a kashe shi to amma idan yaƙi ne saboda fasikanci da rashin kula da addini to wannan shine wanda sai a yi masa horo horon da zai to mai tsanani wannan shine zaɓin aliyu ibn al-mufaddal amma duk wannan ana magana eh, na'am wannan duk a bisa yadda shari'a ta ajiye idan ana aiwatar da shari'ar musulunci Sani na'am eh za ce Allah ya ji kansa ai shi ne ma'anar sallar to ya za ka yin kai masa sallah Allah ka haɗa shi da abu ne dace da shi na eh tunda aka yi tun da Allah yake insha in sha an sha azabahu wa in sha a tun da yake yana cikin mashiyar Allah in Allah ya so ya gafarta masa to ka ce Allah ka gafarta masa Allah ka so ka gafarta masa eh me zai cutar da kai ta <laughs> wannan ya ce yaya hukuncin wanda ya niyyar siya wa mahaifinsa mota ya yi oda amma kafin motar ta iso mahaifin ya rasu zai iya ajiye motar a matsayin tasa ko ta shiga gado a bata shiga gado ba tunda bai hauzi ba bata shiga gado ba tana nan a doke dukiyarsa kyauta tana ɓaci da mutuwar wanda aka yi ma ko mutuwar wanda ya yi kafin a yi hauzi wannan kyautar ta ɓaci saboda haka sai dai kana da zaɓi ka iya rike ta a kan kayanka ko kuma ke masa sadaka jariya da wannan motar ka sayar ka sa kudin ka gina masa masallaci eh, ga kuɗin motar a misali ko kuma dai kai masa wani aiki wanda yake sadaka zaka kai ya zuwa gare shi tunda kayi niyyar kan cewa ka kai masa wannan insani amma bata koma bata zama gado ba tunda bai mallake ta ba to sannan dawafi na ban kwana na umra ya wajarta kuma a yaushe ake yin sa lalle sai a ranar da mutum zai tafi gida zai iya yi cikin dare da safe bayan asuba ya kama hanya mafi ingancin magana daga cikin maganganun malamai guda biyu shine umra ba ta da tsawaful wada ah, tsawaful wada ya keɓanta da aikin hajji amma umra ba ta da tsawaful wada don ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawaful wada lokacin da ya yi umratul qadiyya ba wala lokacin da ya yi umratul rana a shekarar da aka yi fatahu makka hmm. amma an ruwaito a ah, hajjatul wada mutane suna barin makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen abinda mutum zai yi ya zamanto a tsawafi da ɗakin Allah shine aka shar'anta tsawaful wada a lokacin a lokacin hajji to waɗansu malamai sun yi kiyasin umra akan hajji saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira umra alhajjul asgar ƙaramin hajji saboda haka abin da ya tabbata ga hajji sai suka tabbatar da shi ga umra suka ce ita ma umra ane mata tsawaful wada' Eh, amma ko akwai tsawaful wada a ciki ba hukuncin tsawaful wada na hajji ba ne tunda shi tsawaful wada na hajji idan mutum ya bashi a wajen malamai da suka ce wajibi ne wanda yake wanda wanda su ne jimhurin malamai za a yi hadiya don an bar wajibi an bar wajibi illa malaman malikiya da suka ce ba dole bane in mutum ya bar shi babu hadaya amma na tawaful umra idan tawaful wada na umra idan mutum ya bar shi wannan ba ce zai yi hadaya ya bar wajibi kamar yadda yake a wajen aikin hajji ba saboda haka kenan dai zai dawo ya zuwa ga wajen hukunci kaulin diya to daya to in mutum ya dauki cewa zai yi tsawafin wada yaushe zai yi in yi umra zai yi ne lokacin da zai baggar eh, lokacin da ya zamanto ya gama hada kayansa inda daga yayi tsawafin sai ya dauki kayansa sai ya bar garin makka ba yayi tsawafin sannan ya koma ya shiga cikin waɗansu harkoki nasa ko yayi ko zai san da asuba zai tafi sai ya tsawafin bayan sallar isha ya koma gida ya kwana in safiya ta yi ya daura kaya ya tafi in ya haka tsawafin wada din ya warware na'am a ra'ayin jumhuriya na wajen na aikin hajji tsawafin wada wajibi ne shine yafi karfi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisun abdullahi bin abbas cewar an umarci mutane ya zama zamanto akhiru karshen alkawarinsu da ɗakin Allah illa annahu rukhisa lil ha'id fi da an yi rukhsa ga mai haila an yi rukhsa ga mai haila kamar safiya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ta yi da aka ce ta yi ta ga jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisatu za ta tsare mu kenan sai aka ce ya rasulullah ai ta yi tawaful ifada sai ce fala idan su babu komai to kaga bai ce ta tsaya ce tsawaful wada ba sai ta bar ta bar makka tare da su saboda haka wannan in ka ji a cikin shari'a an ce an yi ruksa akan wani abu to akan wajibi akan barin wajibi ne dan haka abinda aka yi ruksa ga barinsa zai zama to wajibi ne to wannan shine hujjan jumhurin malamai dan haka tsawaful wada ga wanda ya aikin hajji wajibi ne da idan mutum ya bar shi sai ya yi hadaya to sannan wannan yake ni ne nake sayar da police dog kuma yana yana yi ina yi musu training masu gidan gona suna saya da sauran mutane don gadi mai hukuncin kudin karan da aka samu to a yana ji mun taba amsa wannan tambayar a lokacin da muke ta cewa shi kare da aka yi izini a rike shi babu laifiyar shari'a tana ganin kimarsa amma hannun da aka yi da aka ce samanul kalbi habis kudin kare wato haramun ne wato dauda ne ana nufin wato dauda ne a cikin al'ada saboda akwai karanci akwai karanta kamar yadda aka ce kasbul hajjan mai kaho ya ringa karɓar kuɗi akan kaho shi ma aka ce habis saboda yadda al'adar take ana ganin wannan ba sana'a ce da mutum zai rinka cin kuɗi ba abu ne wanda yake zai taimaka haka nan ma kare a ce mutum shi aikinsa ya je yana ɗauko karnuka yana sayarwa wannan bai dace ba amma yayin da zai zamanto cewar zai samu kare ya yi masa horo ya yi training ɗinsa training wanda yake zai ɗauki lokaci mai tsawo kuma abin da karen zai zo ya yi abu ne wanda yake shari'a ta yadda da shi kamar karen 'yan sanda wanda yake gano miyagun kwayoyi ko kuma ake amfani da shi wurin wato kama barayi. to irin waɗannan karnukan tunda suna da manfa'a kuma amfanin shari'a ta yadda da shi to zai zamanto a wannan kudin halal ne saboda haka insha Allah ina ganin sana'ar ka babu laifi wallahu ta'ala a'lam amma duk da haka ka dan rinka sadaka wato abin da yasa na faɗi wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata yace ya ayyuha tujjar tasaddaqu ya ku attajirai ku rinka sadaka yace ya ku attajirai ku rinka sadaka yace domin kasuwancinku wato rantsuwar ƙarya tana shiga cikinsa da albus saboda haka wannan sadaka sai ta zamanto ta yi kafara to kai ma wannan akwai wani abu ne na sosa-sosa a ciki sai kai sadaka sai Allah ya yafe insha Allah wallahu ta'ala a'lam a idan wanda duk ya bar sallah zai rama domin wanda ya manta ma an ce rama ballantana wanda ya barta da gangan wanda duk ya bar sallah zai rama eh akwai ra'ayin waɗansu malamai da suke cewa idan mutum ya bar sallah da gangan ko ya rama ma ba za a karba ba saboda yana da tsanani amma idan aka ce wanda ya manta ma ko wanda ya bacci bai yi ba aka ce ya rama to ina kuma ai wanda ya yi da gangan shi ya fi cancantar a ce ya rama na'am an rabu magana kare na'am eh eh a'a wannan wannan a wajen malikiya babu komai a wajen malikiya babu komai domin a wajen malikiya kare ba najasa bane kare ba najasa bane a wajen malikiya saboda yanzu an halatta maka an halatta maka ka harba ka tura karanka ya je ya kamo zomo idan ya kamo zomo eh, in ya kamo maka zomo ba a ce sai ka wanke inda bakinsa ya taba ba sannan za ka iya sannan za ka iya ci hmm. za ka iya fedewa kawai ka soya shi babu komai saboda haka kare a yawunsa ba ba ne bane gumunsa ma ba na ba bane a mazhabar mali kuma wannan shine fi inganci ya fi inganci amma abinda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a wanke wato karen da yayi lallage a cikin kwano a wanke sau bakwai na bakwai in kuma a sa turbaya ta ga wannan wankin ba wankin tsarki ne daga najasa ba wankin magani ne daga cutar da ake gudun za ta iya zamantowa tare da shi amma inda tsarkakewa ne daga najasa ai galibin najasa sau uku aka ce a wanke kamar mutum in ya kwanta ya tashi bai san inda hannunsa ya kwana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya wanke hannunsa sau uku kafin ya tsoma a cikin ƙwarya kaga sau uku ne ake cewa na tsarkakewa daga najasa amma na kare aka ce a wanke sau bakwai sai muka fahimta cewa wanke wannan sau bakwai ba na tsahara ba ne na wata ma'ana ne daban wadda take ba ta da alaka da tsahara saboda haka wannan ba hujja ba ne a kan cewa yawon kare na jasa ne saboda haka don kare ya taba kayan ka babu komai in kai sallah musamman karan da aka baka izini ka ajiye shi a cikin gida amin ko da yawunsa ya taɓa tufafi sai shine abin da muke fada shine abin da muke fada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka wadda kake karɓar addu'a bayinka Allah addu'o'in mu Allah ka yafe kurakuranmu Allah ka jikan magabatanmu Allah ka ba su aljannatul firdaus Allah ka ji mahaifiyar Alhaji Alhassan Bebeji da su jiya a shekaran jiya Allah ka sa aljanna makomarta akwai Manu Liman dan uwan Alhaji Nura Liman na gadan kaya Allah ya masa rasuwa a masar Allah muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarta akwai hajjiya mariya alikote wadda za a yi mata operation muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya haka ma kanwata iyalin wazirin ringin ita ma za a yi mata operation na roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka sa a yi cikin nasara akwai alhaji mu'azu wanda zai yi tafiya wajen kasuwancinsa yana neman addu'a Allah ka kasance tare da shi Allah ka ba shi nasara a kan tafiyarsa akwai matafiya muna roƙonka Allah ka kasance tare da su Allah ka yassare musu al'amuransu Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka ba su nasarar abin da suka je yi akwai daga cikin yan uwanmu wani bawan Allah da yake neman addu'a akan wani muhimmin al'amarinsa muna roƙonka Allah ka ba shi biyan bukata Allah ka sanya masa albarka a cikin abin da yake nema Allah ka yassare masa cikin sauki bi rahmatika ya arhamar rahimi akwai wani mara lafiya da yake neman addu'a muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah kuma ka sanya masa albarka a cikin rayuwarsa Allah ka kare shi daga dukkan sharri Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah waɗanda suke neman su kawo ta da tsauna tsaye a cikin wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganin su waɗanda kuma suke neman kawancan azzalumai musulmai domin su kawo farmaki wannan kasa tamu su kawo mana tashin hankali Allah kai mana maganin wanda kuma suka yi sansani a waɗanda suka sansani a iyakokin wannan kasa tamu suke nema su dun faro mu domin kawo da barna muna roƙonka Allah kai mana maganin Allah ka watsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka jefa ragani a cikin zukatan su Allah ka watsa taron su Allah kai mana maganin sharrun su akwai wanda dan mu da Alhaji Musa da yake fama da jinya Allah muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka yaye masa ya rabbal alamin akwai to alhaji ado mai lamko famasi za a yi su gobe a kofar kudu Allah gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka sa aljanna makomarsa abubuwa da yi na ihsani Allah kai masa kyakkyawan sakamako Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مقرب لما, قر... لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم القيلة ونسألك الأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين